القامة تقول التبيادية كما لك أي الله يعلمك التبيادية أما كنت لحالي كنا همام حالي كنا همة يا صام تلعباني على ياتي لأنت نايم لا أقول أكي إذا تبيت زوها القرية تبيتها wato wata alƙarya ta tura nan genin kogi an ka hiyatan wani yaƙi shekarar taro mutane da wasu ko ko shekarar da huntattowa mutane da ba da bayan da mutane ne shi a aka yaƙin shekarar huntattowa wanda yaƙin da ba da baya ko aka yaƙin shekarar taro mutane wanda yaƙin da warwa cewa وأنا يوم إذن يكون لوك إنهم مرموق الرحاك مرموق وإذا أخذوا نم الرحاك اللي الوالي ولا بسلا نم الرحاك يا فرح تقولون كمان كم فرحك لأنك المرموق من منقولنا كما كان عشقا لتوقع مرموق شوفوا ما يقول له لا يقول لا يقول كنت مرموق هذا بين الإنسان رائع ومنقول مرموق لأحد وإذا ولا قصرت والأرض والنفع بطول بأمر القوارب ومن لأجله قال فتك الليل أن الليل ومن الأعادي وحرائق الرائق الجل تلك على حوالا لهلبي ومن ثم يظن على أمي فليس هو ممكن أبوه ومن رئيس المقبول an haɓa gidajen matsayabar fara'i ɗarɓunan yawan dukiya wa'adari ina tsokacin ma'ayyuka mulkokin an fara'i da ruwa mazana wato waɗanda kan samu da wannan gwamnati ganyen raki na abu da ta haɗa wasu wasu abu kai na raki ƙarshen su alhalin sun kai da akan a manta aiki sannan su a tsani mutane na kala da kala

يسمي طول كم عرض المستقى منك فأجل يسمي زمالي فأجل مثل مثل مثل المسجد وحتى كان كريم هذه وحتى عام حتى لم بعد الأربعين لا يرسمي يربح مقوم بها مثل لا نفسك يسمي ونرى كيف تنكلم كان على الجماعة كيف تنكلم كان على الجماعة كيف تنكلم كيف تنكلم يسمي قوة بيعتمين لم كأجل عبورها تعجز على بقوة أو نبقوة أو نبقوة لا أقول لك أنا من جملة يفعل الله قوة بعض قوة بعض قوة بعض قوة ما لا تجد يجيبهم فأنا أقول لك أنا من ذلك تجد دون حبة شبابة نزل السماء كده حوالي كده يعلم لها الأمة يوم السيد بعدين أبان الحقيقة معه يوم في هذا الباب نجد أبان من yankin kai mutum su kudu da hukunci har yanzu ba ki kunci ba yace bayan mun wai 'yan an ka yanke sai mu dawo mu sai san ka kamfanin duniya mu yace a yace wala ya wata yace ke ba sai mun kunci mun ka dawo wanda su kai mun ka fatata wanda ya sai gida wanda shi yace wata shekara ta ga da bai da ya bai da ta amma in ya zama sai kan ba in ka ba ka ba ka ba da a inda za ne ba in ka ba da kashi wani jirgin jirgin ba wanda ya fara da yake sai wanda ya bar jirgin sai nan na ne yake yake amma su da ba a gano ta ba ka san na ne da kuma kashi ne ba ba ka ba ai mun komawa ta wurin kawai ko da ne ne ka ba ha ba ba su da ba ne ka ba da ba su da ba su ne ku shafa ita kun ji fara da yanzu kun gaba ne zai su zai mota zai zuwa da wani amma na baka ina ba da yawa ba in da ku ta ba ko mallan mai in ba ga amma ko da ya ji ya ne kuma dan da da ko ra da ka ga kan ji ba har ya har sai a tun da abin da an tafi in gayyar ka ku ba talakawa to an bar maka wasu ya kai ya ce wala ta wasu wasu dan muka ga bayani wanda ka ba da kuɗi ne sai to ina ya ya kawo mana yau na da ta ka zuwa da su in da ba wani kan alƙawari to ba da kai na da zai bi kai ne sai ce mu mu dauke ka ba ka ba ba ba ba mu ne sai ya ba to ya ga kin da ai da ba إذا من الرجاء هو المضيع أكايته ومن السواء ولا يكون ظلم وجاء بعض على بعض ظلما بعد سواء حتى لو أنتم تغيروا كإنان الملك والكفر إذن كان مجاعتي بالنسبة والبن يجيب تعويل بيتر والله فلا يتدون جزيلا تدريبين نزل وظالم القيامة القيامة دورين في وجهه فقد النوم الواحد بنت هذه الأهواء وتبقى أيها وذاك ولد سر وقت ويبو يارد أظن ذلك هو شيء أمر شيء بكر كفر شيء عليه وقلنا من أمام مع ذلك تعالى إلى من حال إلا جبل لذيل منها كهي أقل جاء كهي أتبوغاوا أما ولا ترحلوا ba mu hawan kowace irin dabba ta ina kulla hauja a kai mai kayi da sauƙawa don ka ci ta yi a tsaya wai za na ran namun dilai idan mun ka sauka wani mafarki a ran na zai mu turga na ba hala rango in kamar na zai mu farka allurkar dama wannan tattalin lokacin na nan gamne jin ba mu daɗe ba shi a wannan tattalin ba mu tsawai wacce almukuta zama ba فأن لنا إيمان للتأكيد إيمان أيضا أيضا حقيقي فأن بيت السر هذا اليوم في ليلة تجيون ليلة فتية الشباب من ثمرة عني آه، من ثمرتك أول يوم قلتيا وذاتية الإحاد ما هنكاتا أعدى فأخرنا الجزمون بسهي إلى أن تنزل الشباب وحتى ليه يقول يقول يا جماعة طب ولا لك تقول يا جماعة صاحي يا تقول تللل فإذا ما نلل ترى لو كنا موت كبير فإذا ما نلل لو كنا موت كتير تأبرا هي السلة ومنا موت كركب إلى الكلام على قوانا فعلمنا بهم كيف أنتم متكبر ممكن تبدأ تلامي شرط إن تدرس الأمر لك ما يلان عنه الأدواء في الأيواء نعم هو ده اللي ما يستوشف انت بعد تلك انت ما يقول ولا بك هذا المنكر هتقول البعض ونعم يسمى مدر الصلاة عليهم كل ده قالوا لا تحتاج الدين في أمة ممكن تقوى يترجم بقى Baba harkar lista harizu, sannan kuma wurin lista kaya na lista harizu don rururu wanda ka jambarci shi. Wannan ma halla har harizu, wannan ma na ka tun da har harizu. Garwaye ne jama'a ga wanda ake akwai kudu, akwai mai lafi, akwai wa, akwai wa halla har yanzu gaba wannan wurin. har abin su kinkir kinkir wanda ke da kakacewar hada a yayin can domin na wurin awo kaya bai kana da wata kamar abu ne sau kaya sai dai ba ka jin sauki sai ya fi mutum kaya to yanzu ko biya daya Allah ne su ki kirki da daga da kusur an bar kariya to kowa ya san su gobe ba Allah ne su ki kirki da wata gari da daga kari duk da mutane a gubara saboda ko biya ya fara wannan wurin عارف يا ابني تمام في الميت يقول ما يضيع يقول لما تيجي يجمع الجيران يقول في هي لا تفعل حل ما تجي مدة يا جماعة يمكن قال لك من تقول له أنت جد جد يس يا جماعة كيف ممكن تيجي تكلم ولا عمركم تبين تبين لك أن الواحد إلى كي تعالى عمرك وهي لك يا عمركم مقصد مقصد تبين آخر بعد كل أبو أبو حيث أبو جل آخر بعد حيث أبو جل ما في أمامه فقال بشر أبو في هذا البيت إلا جاء إلى جمال ولا شيء ولا أنا أقول ولدنا أقول ولدنا للجلال فقال الجلال وكان في مطلوب يبكي على الجار جدا إن جاء الحج فيه ولا زال فلا يا من abin da yana tabbar an musala zumunta ta liman sala ga wanda ya yi tunne wanda ya tunne da sun yi in ta wani mu haka kai wanda ya kake min misalin fasari wanda ya hana min bashi wanda ya mutu mai ciki ma'ana wanda ya bai rawa shi ba shi shi na shi ne wa'adamin ina jure ma alhadisa abokin gama gida ولو أردان قولا شنا بيّنت حتى حليت غروة وأود إن أبان أرحلي مع أبوتي ولو جرحني قولا يا رب أزمن أرحلي مع روحي وأول سنة إلى فيتي تعيش في أما يتعرض من على جديك هنا وأنا أقول هو أمرأة أمرأة وأول سنة إلى كذا إلى كذا عوالم أشيرة لأبوكي لما والله وإن لم يقع في أخونا بعض الثانية يستعملون بالأشيرة كل من أحد النباش النباش قوم شباب الله فضد حتى من الأمة إلى القوم ما يقوم كده وأما أن إذا من دار الشد أن تزيل أما الواقي جدا مين يفهم